Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga mun taɓin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Buhari, janar buhari ke shan rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban farar hula na biyar a tarihin najeriya buhari ya ba da umarnin mai da cibiyar soji mai maiduguri don gamawa da boko haram hakanan buharin ya ce ba zai bari wasu su rika juya shi ba tsohon shugaba jonathan ya fice daga abuja zuwa ƙauyen su otauke a jihar bayelsa janar salimaina ya ce gwamnatin da ta shuɗe ta yi sakaci kan boko haram an yi sakaci sosai ni na da ma zargin cewa an yi rashin gaskiya a ciki ba da zai ka gaya min cewa an daki wannan tsawon lokaci da ba magance su ba muhammadu musa bello na hukumar alhazai ya kammala aiki inda ya mika ragama ga sabon shugaba barista abdullahi muktar a madadin dukkan jami'an aikin haji muna gode ma allah subhanahu wataala wanda ya bamu wannan nasara kuma muna fata ya ci gaba da bawa aikin haji a najeriya nasara Rijiyoyin man fetur fengasan da nufin sun janye yajin aiki, amma san man bai wadata ba. Nasiru da Malika kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Lallai fa, to yanzu za mu kaɗa mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya ke jagorantar wata tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta katin rida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe. Yau Elhikaya zai tsora ne daga inda yake sake komawa ga Raymond. Wato dai kana nuna addini da kabila ko kuma in ce talauci ko wahala ba ta bambance addinin mutum ko kuma ƙabilarsa. Na sha faɗan wannan, na ce lokacin da kawo jirgi za ka da Kirista da Musulmi a ciki. in ka je asibiti haka in ka je makaranta haka in ka je kasuwa haka in ka je sha'anin tafiyar da raba kudi ko arzikin kasa haka yake to ina magana dina na malam nasir junaidu kusan a ƙarshe za mu iya cewa akwai wata matsala da take faruwa tsakanin 'yan siyasa ko hmm. lokaci sai ka ga mataimakin gwamna ya ma canza shiga ya koma wata jam'iyya ma sai su ta kai ruwa rana hmm. da shi zan ce gwamna hmm. misali abun ya faru kamar a jihar bauchi lokacin da a shi gwamna isa yi guda ya bar jam'iyyar biyar a lokacin ya koma pdp mataimakin su lokacin garba gadi bai koma ba an samu sun yi ta kai ruwa rana haka kuma jihar naija wacce take take karkashin pdp ita ma baban gida aliyu yana na jam'iyyar ta pdp bai je ko ina ba amma mataimakin sa ibeto ibeto ya koma jam'iyyar apc wanda har sai da aka ina ji aka sallame shi daga gidan gwamnati saboda an samu sabani ba sa jam'iyyar daya yaya kai kake ga menene kai kana kusa da harka ta gwamnati me kake ga yake kawo irin wannan matsalar eto eh a takaice ba zan iya gaya maka ko ga abun da ya shiga tsakankanin waɗannan mutane na jihohin nan da ka irga ba amma ni abun nan sani guda ɗaya shine siyasar nan fa duk da muke yi akwai mutanen da suka shekara kusan 200 da wani abu suna siyasar nan alaji demokradiyya so don haka kaga we are in the learning process muna cikin aji ne muna koya son rai zai iya kawowa gwamna ya cire dibitinsa son rai zai iya kawowa dibiti ya zo ya yi wa gwamna tawaye gwamna ko ba zai yadda ba ka fahimce ni to amma a takaice ni dai abu da nake godewa Allah shine a gaskiya a ikanin gaskiya yanzu a Najeriya mutane sun koyi siyasa na ra'ayi me siyasar ra'ayi shine siyasan da in muka je kasuwa bamu da bambanci da in muka je makaranta ko firamare ko sakandare babu bambanci da in muka je mu jami'a ko kuma wurin aikin gwamnati babu bambanci so an ƙara ƙaruwa sannan kuma ana ba wa 'yan siyasa 'yanci ba kaman da ba yanzu kaga mu kamar mu a jihar mu ta gombe tun da aka kawo tun da wancan tsohon gwamna ya hau duk wani ɗan siyasa da kake ji yake gombe sanda ya taka shi hatta shi kansa janar buhari ya je gombe ai general abana eh, vice president atiku abubakar ya je gombe ai a wancan lokacin yana da biyar pdp ne kafin ya eh, dawo duka ai na gaya maka ai duka ana maganan kan cewa son rai ne yake sawa ake sabawa kaga wannan ya tashi ya tsalle ya koma can kuma ina ƙara tabbatar maka harkan nan da kake gani ta siyasa ya kamata tsaya a siyasan ne kar ta shiga ta yi occupying abun da kai ka sani ci gaban ka ne ci gabana ne ci gaban kowa ne a ganin ka junaidu an kai lokacin da ku 'yan siyasa zai zama ba a samun ta'addanci a tsakani wato ma nan zaga idan wani bai zafi wani ba kuma sai wani ya zo ya ci zaɓe sai ga in a wajen aiki ne ba mamaki a masa barazana ka gana nema a kore shi a aiki ko kuma watakila ma a yi amfani da wasu matasa ce za su kai an samu labaru kafin zaben nan yadda aka jijiyo wasu ciwo a sakamakon lamura irin na siyasa junaidu a ganin ka yaushe ne ne shi yan siyasa za ku misa ba za ku na yin zama a tsakanin ku kuna kawo to shi kam kana da kana da record na human rights watch ko ba ko ba a taba kawo maka takardan ba daga human rights commission ka duba record mana ai record ya nuna ai shi mai shi tsohon gwamna dan juma ko ni ba dan juma ko ina kai ka dai ina a ah, junaidu me yasa ku yan siyasa ah, ba za ku yi rika yin zama a tsakaninku kuna mai da siyasan nan kamar gasa ce ta kwallon kafa ba wanda idan an yi nasara shi kenan an san dai dole dai wani zai ci zaɓe wani kuma zai faɗi amma sai ya zama bayan an yi nasara sai zama ana biyo wasu bita da kulle misali wanda bai mara wani baya ba zai ga kowa wajen aiki ana cewa watakila za a kore shi daga aiki ko in gida ne ma yake ciki za a sallame shi watakila wasu ma har za a iya amfani da matasa a ke musu hari ah, shin bisa 'yan siyasa ba za na zama kuna magani irin waɗannan matsaloli to a takaicin nasiru ba haka bane ai mu mun riga mun zama abun tarihi a duniya ba ma a jihar gombe ba a najeriya gaba ɗaya na maka magana tun daga farko na ce maka tun kafin shugaban hukumar zaɓe na najeriya ya fito ya faɗi sakamakon zaɓe his excellency mai girman shugaban ƙasar najeriya ya fito ya kira general buhari ya ce masa to ya yi masa murna duk duniya kuma shugabanni da basu kira jonathan suka yi masa farin ciki akan wannan abun da ya yi din ba ban yi tsammani akwai guda ɗaya ba amerika shugaba barack obama ya fito ya ce ya yaba wa jonathan da harkar namijinci da ya yi ya fito ya yi wa buhari murna shugaban ƙasar ingila ya fito shugaban ƙasar faransa ya fito shugaban ƙasar south africa ya fito ƙasashen duniya duk da kasan sun kai sun kawo sun yaba bullock Jonathan akan abin da ya kuma yanzu siyasa da aka yi na 2015 nan na ƙara maimaita maka PDP ta riga ta saka ta aje tarihi da duk sauran kasashen Afirka ma shi za su bi Janariya kuke mai kuke fata daga jam'iyyar APC da yanzu za ta karbi mulki a hannunku? A mun fatar da muke yi shine Allah Ubangiji ya ba su ikon riƙe amana. Allah ya Ubangiji ya sa kuma a yi lafiya kuma a gama lafiya fatar mu kenan amma yawanci kuna cewa in Allah ya yarda hmm. a shekara ta 2019 za ku sake dawo mutum eh to ka san akwai guragurbi da yawa da suka rakubi jikin shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa shi mai gaskiya ne shi mai adalci ne amma irin mutane da suka shiga jikinsa yanzu da suka zo suka kewaye shi mutanen da suka walakanta shi a shekaru da suka shige su suka dawo suna gindinsa ne dole sai ya yi takatsantsan da irin wannan mutanen in ba haka ya yi ba ina ƙara tabbatar maka wato irin abin da mutane suke tsammani a mulkin nan canji da suke bukata da ƙyar za a cin masa da ah, ah, tuwa alikumo a ƙarshe kai me kake ganin apc za ta kawo wasu suna shakkar apc nan ne saboda ba mamaki ya zama an ɗauki tsauraran matakai ba yafiya a cikin lamuran jam'iyyar watakila in wasu suka yi wani laifi kamar abin da nake faɗa ko waɗanda ba su ba da goyon baya ba misali yanzu irin abubuwan da gwamnan ekiti ayo fayo ke yi ana ganin yan majalisa jihar ma na kokarin su tsige shi saboda wasu watakila bayanan da ya akan janar buhari da wasu da suke tunanin janar buhari ko zai mutu shin ya za ku rungumi kowa a ƙasar nan ya zama siyasan nan ta rayuwa ɗauka dai siyasa wata hanya ce ta ci gaban ƙasa ba kawo gaba ba mu za mu yi wa kowa adalci kuma tsakani da Allah wannan revolution da aka yi ko canji da aka samu ai na kowa da kowa ne kuma kamar yadda nake gaya ma in ka lura ko yanzu yan pdp ma da suka saura ai suna ta kokarin dawowa kamar yadda shi shugaban mu janar buhari ya faɗa ai kowa da level ɗinsa wanda ya zo tun da farko muka yi nasara da shi kaga ya, bambanta da wanda ya zo wanda ya zo bayan an yi zaben shugaban ƙasa ko zaɓen gamna kuma mu kamar yadda ka faɗa daman kullum fatan mu da kowa da kowa mu canjin da muke so mu kawo shine buhari ya zo ya yi adalci wa kowa mu bara mu takura kowa ba bara mu ci mutuncin kowa ba To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Tijjani Bala Kalarawi da ke kanan dabo da kuma Fasto Musa Muhammad da ke garin Kaduna wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa. Da farko dai ga Sheikh Kalarawi. To, bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Da farko dai mana yau Allah Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. Dukkanin wanda yake duniyar Najeriya da makota da wata duniya ina tsammanin Najeriya kamar za ta kama wuta Allah bai yadda ba shi kansa shugaban kasa wanda ya bar gado Goodluck muna masa godiya mun san Allah baraka wata ala ne ya canza harshensa maimakon ya fushi bai yi fushin ba ya rungumi kaddara wannan wata ni'ima ce da Allah iwa wa Najeriya na biyu ya kamata mutane da suke wa jihar Buhari kyakkyawan zato to fa su ɗauka janar buhari mutum ne ba mala'ika ba ne ko annabi ba zai iya yin wani abu ba sai abin da allah iya da ya yi na biyu ita kanta kasar ba irin ta zamanin janar buhari ba ne na da shi kansa janar buhari ba janar buhari ba ne irin na da arzikin kasar ba irin na da ba ne al'ummar kasar ba irin na da ba ne da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da ba ne saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a waɗanda suka ba su yi nasara ba ba mu ce waɗanda ya kayar kamar mutanen pdp da sauransu mu haɗumi musu addu'a gaba ɗaya allah ya haɗa mana kansu waje guda haɗuwar kansu waje guda kamar yadda gudunar shi ya sallama sauran suka sallama shi zai sa a yi aiki mu zauna lafiya cikin najeriya abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah tattalin arziki yana hannun Allah mu roƙi Allah kada mu dogara da jinar Buhari mu roƙi Allah mu tuba mai istighfari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka sannan shugabanni waɗanda aka rantsar gwamnoni da shugaban ƙasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya. Shi mulki yana da suna guda uku, na ɗaya zargi, na biyu da na sani, na uku a azaba ranar alƙiyama. Sai wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya tsere da shi. Abu na hudu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka, sai ya zo ranar alkiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka ba shi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa mar idan ya kuntata musu Allah ka kuntata masa to sannan sai abu na ƙarshe maganar makiyaya da manoma abin mamaki ne a ce da tv da bafulatani suna faɗa abokan wasa ne na juna shekaru masu yawa da girmama juna to akwai wani lauje a cikin naɗi amma tuni ba abokin rigimar ba fulatari ba ne ba fulatari ba abokin rigimar tuba ba ne amma na san tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin annabi dauda alaihi salam annabi dauda yi hukunci akan noma da kiwo annabi Suleimani ya warware hukuncin ya yi gyara an daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin nan ba akwai dogon zancen yana nan gaba. Shi ma Fasto Musa ya ci gaba ne da kira ga sabbin shugabanni da mabiya da kowa ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa. Muna son shugabannin mu su zaba ba a Afirka ba a duniya a shugabannin Najeriya addu'a mu begenmu duk wani shugaba duk wani shugaba har da zuwa ga sarakunan mu na gajiya, canji su ma kalubale ne gare su a wannan zamani in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a caccanza su canji ake bukata canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta barin ƙarya ka fuskanci gaskiya to idan mu sun sa tsoron ubangiji sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan to in dai har saboda al'umma ka tsaya ka tsaya ka yi abinka tsakaninka da ubangiji tsoron ya rage na ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su gaba ina kira musamman ga gwamnoni an yi gwagwarmaya ubangiji kuma ya ba ku nasara ya ba ku nasara nasarar da kuka samu kuma babban nasara gashi yau ku ne shugabanni yan lokuta kaɗan za ku ci gaba da gudanar da mulki to in za ku yi mulkin nan kun kau da son zuciya kun kau da ƙabilanci, kun kau da tafarkin addinai, kun tsaya ka kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba, musulmi naka ne, kirista naka ne, mai bautar gumaka naka ne, mai bautar dodo naka ne, everything kowa kowa naka ne a cikin sike ɗinka ba bambanci in kai in kun yi haka. ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi domin ubangiji shi ya halitta duk mutanen duniya in yana son ubangiji yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka zai juye su fita ma bautar gumaka. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.